wadda ita ce ranar 20 ga watan Jumada al-Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 4 ga watan January shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 36 cikin jerin darussa karkashin taken ladubban ilimi daga lissafin tadkiratu sami' wal mutakallim في أدب العالم والمتعلم والنفر الإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني الله ونجي يغافر تامسا ابن جماعة يا رسول شكرا تقريبا كويدا ثلاثين دا أكوبا هجر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم muna kawo muku wannan karatuka daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiya da ke zaria a nigeria makarantar marigayi malam albani zaria allah ubangiji ya gafarta mishi a mu tashi a inda malam yake cewa الثالث عشر إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار إلا أن يقتدي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل كوحل أو حوض أو, أو المواطئ الخطرة ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ idza wa kana fi zahmatin sanahu anha bi badnihi imma min quddamihi aw min wara'ihi malam yana ci gaba da bayani akan ladubba waɗanda suka shafi dangantaka tsakanin ɗalibi da malaminsa da shehinsa ya ce ladabi na goma sha uku shine idza masha ma'a idan kana tafiya tare da malaminka falyakun amamahu bil laili to inda daddare ne sai ka shiga gaba ma'ana ka zama kana gaba da shi kana mishi kamar wato abin nan kenan kokarin gane me ke gaban kafin shi ya iso wa wara'ahu bin nahari idan ko da rana ne kika tsaya a bayan shi wannan yana daga cikin hikima inda dare ne kana gaba za ka bashi kariya ga duk abin da zai iya bullowa inda dare ne kuma kana bayan shi baya bukatar ka zama a gaban sa illa an yaqtadi al-halu khilafa zalika sai in yanayin ya zama ba haka ake bukata ba li zahmatin saboda cincirundo gosulo au ghairiha ko na abu makamancin haka wanda zai tirsasa ka canza wannan tsarin ka zama da yamma da rana a bayansa ko da dare a gabansa wa ya taqaddamu alaihi fil mawaqi' al majhulati al hali ka wahli yace kuma zaka zama kana gaba da shi a wuraren da ba a san yanayin wurin ba ka wahalin kamar tabo kamar kana tafiya a gaba da shi kuna tafiya a wurin da akwai tabo au khawbin ko kuma wani tafki awul mawaqi' al khatira ko wuraren da suke da hadari kamar cikin taro ko wurin da ake wani harkoki na tsaro ko baki ko makamancin haka wai hatari zumin tarshishi siyabi shefi kuma zaka kula kwarai karka je ka jika mashi riga da ruwa ko ruwan kwata ko ruwan abin hawa da ya fallatsa ko ka wurgar da ledar ruwa ko makamantansu wai za ka fi zahmatin idan ana cikin eh, cincirundo wato ana cikin gosulo cikin taron jama'a abin da ya kamata ka yi sanahu an hari badni ka yi ƙoƙarin kare shugaban malamin malaminka da jikinka ka tare shi da jikinka in ma min ƙuddamihi ko dai ta gaba au min wara'i ko kuma ta bayan shi gwargwadon hali gwargwadon bukata wai za mu sha amma mahul tafata ilaihi da kulli qalil idan kana tafiya a gaba ga malaminka ka sa shi a baya kamar da din kenan ko wata bukata ta sa haka to iltafata ilaihi ba'da kulli qalil zaka yawaita waigowa kana duba shi kana duk bayan ɗan ƙanƙan lokaci kawai ku fa in kana wahdahu aw shaykhu yukallimuhu idan ya zama shi kadai ne ko kuma malamin yana magana da shi halatal mashi kan da ake tafiya wahu ma fi zillin suna cikin wata inuwa falyakun an yaminihi to sai ka zama daga damansa wakila wasu suka ce an sarihi daga hagunsa mutaqaddiman alaihi qalilan kaɗan yi gabar da shi kaɗan la multafiyan ilaihi la multafitan ilaihi ba kana mai waigowa ba wala yu'arifu ash-shaykha biman yaqrubu minhu ka dinga sanar da malam idan wani ya kusa da shi algata malam ga wani nan mun kusa mai tada inda yake au kasa da hukuma wanda ya nufato shi min al-ayani daga cikin zababbun mutane illam ya alami shehu bi musamman in malam din bai san da shi ba dan ya shirya ma zuwan sa ya zama yana da ainihin wato preparation mind preparation na na gamuwa da mutumin wala yamshi ila janibi shekhi illa li hajatin aw isharatin minhu kada ka jera da malami kuna tafiya jerawa haka kamar aboki da aboki sai in bukata ce ta sa haka ko kuma malamin ya nuna maka cewa babu komai kai haka din wa yahtaziru wa rizu eh, min muzahamatihi bi katifihi lalle ka kiyaye karka dinga yin kafada da kafada da malami au bi rikabihi ko kuma akan abin hawa kamar dukan kuna kan babur ko eh, keke ko mota ko kuma ah, dawakai makamantansu in kana raki bai kuna ka abun hawa ne wa mulasaqatihi bi siyabi ko ka dinga gogan jikin shi da jikin tufanka wa yusiruhu bi jihati dhilli zaka bashi inda inuwa take kai ka shiga rana fi saifi a lokacin da ake cikin bazara wa bi jihati shamsi ko ka bashi dama ya shiga rana dan ya ji hantsi fishi tayi a lokacin sanyi wa bi jihati aljidari ko ka bashi dama ya zama shine a bangaren da a ainihin wato abin nan katanga take fir rusa fanati a cikin wato ana tafiya a cikin layi ko cikin streak wana ya kuma kamata so bil jatin lati la takra shamsu fiha da kuma inda rana ba ta hudowa ba ta gasa mutum fiha wajihu ba ta gasa mishi wajahu fuskarsa ba idan tafata ilai idan ya idan ya ya waiga ya kalli rana din wala yamshi wala yamshi baina shekhi wa baina man yuhaddithu kar ka dinga shiga tsakankanin malam da wani wanda malam ke magana da shi ka shiga tsakankanin su ka tsaya ko kana tafiya wa yata'akhkharu anhuma sai kai dan baya idza tahaddatha a sa'ad da suke magana kuna tafiya da malaminka sai wani yana mishi magana sai ka dan yi baya ka ba su dama su samu privacy na tattaunawa aw ya taqaddama kuka yi gaba kaɗan wala yaqrabu kar ka kusance su wala yastami'u kar ka kasa kunne kana so ka ji me suke cewa wala yaltafitu kar kuma kai ta waigawa kana so ka ga mai aiki. fa in adkhalahu fil hadith in ko su ne suka shigar da kai cikin zancen falyati min janibin akhar sai ka zo ta ɗayan bangaren wala yashqu bainahum kar ka shiga tsakan kanun su wa idha mashama ash-shaykh ithnani idan mutum biyu suna tafiya tare da malami faktana fahu faktana fahu sai suka sa shi tsakiya faqad rajjaha ba'dhum an yakuna akbaruhuma akbaruhuma an yamini wasu suna cewa to wanda yake mafi girma cikin zai zama a dama ɗayan kuma a hagu mai girman shekaru ko ilimi ko makamantansu wa illam yaktanifahu in ko ba su tashi tsakiya ba ta taqaddama akbaruhuma sai mafi girman su ya zama a gaba wata akhara asgharuhuma kankanin kuma ya zama a baya wa idza sadafa shekha fi tsariƙihi ba a ahu salami idan kuma ka gamu da malamin a kan hanya gamuwa kuka yi to kai marmaza kai za ka fara mashi sallama wa ya kusiduhu in kana ba'idan ka nuface shi ka je inda yake yana nesa ne wala yunadihi karka kwalla mai kira wala sallimu alaihi min ba'idin ko kuma ka aika mai da sallama daga nesa ka kwalla kira da sallama wala min wara'ihi ko kuma ta bayan shi ba bal yaqrubu minhu sai ka kusance shi wai kaddamu alaihi ka zo ka shiga gaba kai ganka tukunna thumma yusalli sannan sai ka mai sallama wala yashiru alaihi ibtida'an bil akhdhi fi tariqin hatta yastashiru kar ka zama kana da zangayi nuna wa malam cewa abu ta hanya kaza sai in malamin ne ya nemi shawarar ka ta ina zamu bi wa ya ta'addabu fi ma yastashiruhu ash-shaykhu bir raddi ila ra'ayi kuma ka zama kana da ladabi duk sanda malami ya nemi shawarar ka ka kai kokari ka bashi ka koma da abin zuwa ga ra'ayinsa wala ya ƙulu lima ra'ahu shehu a wa kana khata'an hadha khata'un kar malami ya fahimci wani ra'ayi Sai kuma kawai ka buɗe baki ka ce a malam wannan kuskure ne wala hadha laysa bi ra'ayi ko kuma ka ce a wala hadha laysa bi ra'ayi ko kuma ka ce wannan ai ba magana wace wannan ai ba ta da kyau bal yuhsinu khitabahu zaka kyautata magana kafin raddi ila sawabi wajen maida shi zuwa ga daidai ka ƙaulihi kamar ka ce ya zaharu annal maslahata fi kaza alaga ta malam ni ina ganin dai kamar kaza zai fi dacewa wala ya ƙulu ar-ra'ayu indi kaza kar ka ce ni a gani na ka ce dai ina ga kamar abu kaza zai fi dacewa ba wai ganin ka bane abin da zai fi dacewa wa shubu zalika da makamantan waɗannan ya gama da wannan fasli sai ya ce al-faslu Salif, fi adabihi fi durusihi wa qira'atihi fil halqa wa ma ya'tamiduhu fiha ma'a shekhi wa rufqa fasli na uku na ladubba ɗalibi shine fi adabihi fi durusihi ladubbansa a wajen darussansa wa qira'atihi da wajen karatunsa fil halqa a makaranta wa fi wa ma ya'tamiduhu fiha da abin ya kamata ya dogara da shi a makarantar ma'a shekhi abin ya kamata ya tsara tsakanin shi da malami warrufka. da kuma abokai wato ɗalibai ‘yan uwan shi classmate. Wa huwa salasata ashara nau'an, wannan shi ma akwai nau'i goma sha uku a cikinsa. Al'awwalu nau'i na farko an yabtadi a awwalan bi kitabillahi al'aziz fa yutqinuhu hifzan wanda zai fara koyon karatu zai fara da al'ahammu fal muhim shine ya fara da koyon karatun alƙur'ani mai girma fa yutqinuhu ya kware akan alqur'ani hifzan wajen ya zama ya haddace shi ya iya shi yadda ya kamata ya iya alkur'ani ya iya shi hifzan wajen haddace shi wa yajtahida ala itqani tafsiri kuma ya zama ya yi ƙoƙari wajen iya fassara alkur'ani sanin fassara shi sanin abin da ke cikin shi na ma'anoni wannan musamman ga mutumin da zai fara koyon karatu wanda ya fara koya akan kai ma'ana da ƙuruciyarsa sa'ad da yake yaro abin da ya kamata ya fara ba da kulawa a kan shi shine alƙur'ani mai girma ya zama cewa ya iya shi ya haddace shi dukka ko ya haddace mafi yawansa ko ya shiga cikin harka haddace shi wa ya yastahi da ala itqani tafsirihi wa sa'ir ulumihi ya kuma yi ƙoƙari ya iya Alƙur'ani da tafsirinsa da sauran ilmominsa su asbabun nuzuli da ilmun rasmi da sauran ilmomin da suke cikin alkur'ani mai girma ya yi kokari ya ga cewa ya iya su malam ya ci gaba da cewa fa innahu aslul ulumi wa ummuha wa ahammuha lalle alkur'ani shine asalin ilimi shine tushen ilimi shine yambo shine mabubbuga ta ilmomi mabubbuga ta koyan ilmomi na addinin musulunci kuma shine wato uwar ilmomi shine kuma ilmi mafi muhimmanci da haka ibnu abbas ne yake cewa jami'ul ulumi jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu aqsamur rijali dukkan ilmomi suna cikin alqur'ani sai dai kowa raban shi ne na cikin alqur'ani to kadan ne mafi yawan mazaje raban su cikin alqur'ani kadan ne da kuma irin fadin ibn mas'ud da yake cewa man arada da ilma fal yusawwir alqur'ana wanda da yake son ilimi to ya tsaya ya iya alqur'ani da haka wannan shine abu na farko amma mutumin da zai koyi ilimi a makare wanda shekaru watakila sun riga sun kama shi rayuwa ta riga ta yi nisa to ba a sanya shi akan irin wannan tsarin sai ya koyi abin da ya sawwaka na abin da yake muhimmai na ayoyi da sururi irin ayatul kursi irin amanar rasulu irin falaki da nasi da kulhuwa irin fatiha da ire-iren su surori wanda suke masu muhimmanci sai ya fara da su in ya iya haddace bakara fa biha wa ni'mat ko ita da ali imrana sai fara da waɗannan kafin ya zo ya koyi abin da yake lazimi gare shi na hukunce hukuncen shari'a wanda suka shafi ibada da ayyukan da ake yi a cikin ibadoji amma wannan ana magana mutumin da zai fara koyan ilimi akan kai wajibi ne ya fara da alqur'ani alqur'ani mai girma wajibi ne a fara da shi a bashi muhimmanci summa yahfazu min kulli fannin mukhtasaran sannan ya haddace daga cikin kowane fanni ya haddace wani littafi takaitacce wanda ya yajma'u baina tarafaihi min hadisi wa ulumihi wal usulaini wal nahwi wat tasrif wanda ya zama ya hada dukkan wato rassan wannan fanni sawun cikin hadisi ne da ilmomin hadisi da al-usulaini wato ilimin usuluddin da usulul fiqh wan nahwi da kuma ilmin nahwi wat tasrif da ilmin sarf ya zama kowane ilimi a cikin waɗannan ka samu abin da ya kamata ka samu a farkon al'amari a cikin wani takaitaccen littafi kafin a kai ga littafai manya kafin a kai ga littafai masu sharhi kafin a kai ga littafai waɗanda suke masu buɗe zance da tsawaitawa wala yastaghilu bi dhalika kullihi an dirasatil qur'ani kada waɗannan karance-karancen na hadisi da fiqhu da usulul fiqhi da nahwu da sarhu su shagaltar da kai daga barin alqur'ani wa ahudihi da ƙoƙarin kiyaye haddaka wa mulazamati wirdin minhu da kuma lazimtan wurdi na karatun alkur'ani kulla yawmin kullum au ayyamin ko duk kwanaki au juma'atin ko kuma a juma'a wato mako guda kamar kaddama kamar da aka faɗa can a baya wal yahzar min nisyanihi ba'da hifzihi kuma kai ka iya takun ka ka zama a hirdinka ka shiga taitayin ka karka bari ka mance alkur'ani bayan ka haddace shi gaba ɗaya ko ka haddace wasu surori karka sake ka manta su faqad warada fihi ahadithu tazjuru anhu akwai hadisai da suka zo wanda suke jan kunne suke nuna akwai bala'i mai girma ga wanda ya bari ya manta bayan ya haddace da yake hadisan da suka zo gaba ɗayan su basu inganta ba amma akwai asar tabbatattu daga tabi'ai kamar yadda suke cikin kitabul masaif na Abubakar ibn Abi Dawuda sannan kuma ga hadisai da suka zo wanda suka yi umarni da kiyaye alqur'ani din kamar hadisin da ke cikin Bukhari na faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ta'ahadul qur'ana fa wallazi nafsi bi yadihi la huwa ashaddu taqassiyan min ibli ku dinga kokarin kiyaye alqur'anin ku da muraja'a da sallar dare da musaffa da karantawa da saurare da tadabburi ke saboda na rantsi da Allah ya fi raƙumi saurin warwarewa ya tafi a neme shi a rasa raƙumin da ke cikin da bai a riwayar ah, da kuma ibnu umar ya ruwaito a cikin dai bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma masalu sahibil qur'ani ka masali sahibil ibil mu'allaka in ahada alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat misalin maddatin alqur'ani kamar misalin wanda yake da raƙuma ne suna cikin da baibayinsu in ya kula da su su zauna ya zama yana rike da kayan shi in yayi wasa da su yanzu zai neme su ya rasa ta haka alkur'ani yake ta haka wajibi ne kai da ka haddace shi ko kake ta haddace shi ka zama kana da wurdi wanda za ka dinga karanta shi an yi bayani a wasu darussa a baya ta yadda za ka zama kana da ainihin kulawa da alƙur'aninka kana karanta shi kana maimaita shi kana ƙara gogewa a kan shi don ya zama ya zauna daram Allah ubangiji ka samu dace to malam ya ci gaba da cewa wa yashtaghilu bi sharhi tilka al-mahfuzati ala al-mashayikh bayan ka samu ka karanta wasu ƙananan littattafai sai kuma ka shagaltu da ƙoƙarin samun sharhin su abinda ka haddace kana ƙoƙarin neman sharhin su da bayanin su a wajen malamai kar ka fara da koyi da kanka tukuna wal yahzar min al-i'timadi fi zalika ala al-kutub ibtida'an a farko al'amari ka guje ma dogaro da littafan sharhi sai ka ji daga bakin malamai tukuna bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lahu za ka nemi wanda ya kware wajen koyar da kowane fanni ka nemi waye ya kware wajen koyar da shi wa aksar tahqiqan fi mutumin da ya kware wajen iya tantance bayani a wannan fannin wa tahsilan minhu wanda kuma yake da kwanduwa a ilimin abu wa akhbaruhum bil kitabi alladhi qara'ahu wanda kuma ya zama ya san littafin da kake karantawa ya samu shaida a gun malamai yan uwansa cewa littafi kaza to wane masanin shi ne وذلك بعد مراعاة الصفات المتقدمة في الدين والصلاة والشفقة وغيرها bayan kuma ka kula da siffofin da aka ambata a baya game da malami cewa mutumin kirki mai kula da addini mai tausayin ɗaliban shi da sauransu wanda an ambace su a baya fa in kana shaykhuhu la yajidu min qira'atihi wa sharhihi ala ghairihi ma'ahu idan ya zama malamin ka baya jin damuwa dan kana karanta littafi a wurinsa kuma kana karantawa a gurin wani fala ba a sabi zalika to babu laifi ya zama ka rarraba malaman kana karantawa a gun malamai mabambanta littafi guda ko littafai da yawa wa illa in ku malamin ka ya zama baya son irin wannan ɗabi'ar ra'a qalba shaykhi to sai ka kula da zuciyarsa ka kula da kishinsa kar ka bashi haushi in kana arjahum nafa'a musamman idan ya zama ya kafi taron samun amfani a wurinsa fiye da sauran lianna zalika anfa'u lahu wa ajma'u liqalbihi domin wannan zai fi maka amfani kuma zai fi tattara maka zuciyarka a wuri guda wani ya akhudh min al wa sharhi ma yumkinuhu ka yi kokari ka samu haddacewa da kuma sanin bayanin abubuwan da kake koya ma yumkinuhu abinda zaka iya wa yuqiquhu haluhu wanda yanayin rayuwarka da yanayin kwakwalwarka da yanayin himmarka za ta iya dauka min ghairi iktarin yumillu karka ka cikawa kanka cikawa da ta sa ka zama ka kosa da wuri aw taqsirin yukhillu bi dawrati tahsili ko kuma ka takaita daga karfin kwakwalwarka yadda zai zama kuma ka yi asarar lokacinka ka ɓata lokacinka baka baka ainihin wato yi abinda ya kamata na cin moriyar lokacinka ba wannan kenan na farko malai yace asali ladabi na biyu an yi hazara fi ibtida'i amrihi min al-ishtigali fil ikhtilaf bayna al-ulama'i أو بين الناس مطلقا في العقليات والصنعيات فإنه يحير الذهن ويدهش العقل أفرقوا الأمر ككياي شغا تكين ركتن مالمي cikin saɓani da rikici da tattaunawan malamai ko kuma au bainan nasu mutlakan saɓan da ke tsakanin mutane ga baki ɗaya fil aqaliyati was sam'iyati game abin da yake ya shafi awwan da aqaliyati waɗanda hankali ke riskarsu was da waɗanda ake ji wato abin da ya shafi aqida abin da ya shafi lahi husna abin da ya shafi rigingimu eh, abin nan rigingimun jarhuwar ta'adi rigingimun bid'antarwa rigingimun kaza sunna ne kaza ba sunna ba rigingimun kungiya da kungiyanci mazhaba da mazhabanci wane kaza da kaza wane yafi wane ilimi wane bai fi wane ba littafai kaza ai kaza ne fitintunu da rigingimu irin waɗanda ba su da wani amfani illa ɓata maka lokaci karka shige su je ka yi abin da zai amfani ka kamar wanda ya je kasuwa ne je ka nemi arzikin da Allah ya huwace maka ya kaddara ma a kasuwa kar ka je ka shiga rigima ta manyan attajirai wani shi yake so ya dinga supply kaza yana so a hana kawo kaza yana so shi ke control price kaza ina ruwanka da wannan kai dai je ka nemi arzikin ka a tsakar Allah to haka a farkon al'amari kar ka je ka shiga irin wannan rigima fa innahu yuhayyiru dhihna wannan zai zai rikirkita maka kwakwalwa wa yudhishu aqla zai duda maka hankalinka bal yutqinu awwalan kitaban wahidan yi kokari ka fara gogewa ka kware akan littafi guda daya fi fannin wahidin a fanni guda daya au kutuban ko littafai daban-daban fi fununin a fannoni daban-daban in kana yahtamilu zalika idan zaka iya haka ala tariqatin wahida a bisa salo guda daya yartadiha lahu shekuhu wanda malamin ka yadda ka bi wannan salam فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف idan ya zama salon malaminka shine ya dinga bayyana mazhabobi da saɓanoni akan matsala walam ya kullahu ra'ayin wahid baya ambatan nashi ra'ayin shi ba mazhaba ɗaya yake ba sai dai ya ce wani ya ce kaza ya ce kaza ga dalilin sa ga ya ta kawo maka saɓani iri daban-daban gazali qalar gazali falyahdhar minhu to ka kiyaye irin wannan malamin fa inna dararahu aktsaru minan nasibi kai ne koyan karatu a farkon al'amari to malami ne zai kawo maka sabani iri daban-daban ba tare da ya tantance maka meye mai kyau a ciki ba ki to ka kiyaye shi rashin amfanin shi ya fi yawa fiye da amfanin sa wa kadhalika yahzaru fi ibtida'i talabihi min al-mutala'ati fi tafariq al-musannafat haka na a farkon al'amari ka kiyayi kokarin lalleka wato manya-manyan littattafai ka shiga nan ka shiga can fa innahu yudayyi'u zamanahu za ka ɓata lokacinka wa yi farriku zihirahu za ka raba wa kanka hankali bal yi otil kitaban lazi ƙara'ahu awil fannan lazi ya a huduhu kulliyatahu hatta yutkinahu abin da kake koya a cikin wani littafi ko fannin da kake koya to yi ƙoƙari tukunna ka iya shi kafin ka je na gaba kama a ce kai ne ɗalibi a 100 level ba ruwanka da darasin da ake ma M5 ko 400 level ka ce sai ka ji me suke yi za ka je ka ruɗa kanka ne ka dakata haka kai wajen وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب كما كيكياي fara karatun littafi ka fara wannan baka gama ba ka koma wancan baka gama ba ka fara bulugu baka gama ba ka koma tajridus sare baka gama ba ka koma abin muktasar muslim na, na munziri baka gama ba ka koma bulugul maram baka gama shi ba ka koma riyadus salihin to ka guje wa irin wannan ɗabi'ar domin irin wannan alamatu dajari wa adamil falahi yana nuna kosawa rashin bin abu a hankali kuma yana nuna baka da rabuwa ilimi amma idza tahaqqaqat ahliyatu to amma idan gogewarka ta kai ta kawo ka samu ka samu qualification na ilimi ka samu kaddira ka samu wato abin nan usul da ake nema da ala da ake nema wata akkadat ma'rifatu ilimin ka yi kwari fal aula Allah ya da fannan min al-ulum shar'iyya illa nazara fihi to a wannan lokacin abin da yafi dacewa kar ka bar wani fanni na ilmomin musulunci sai ka duba shi sai ka leka kowane fanni fiqhu hadisi tarihi khilafiyat usulul fiqh mustalahul hadis <clears throat> da sauransu ko ina ya zama da ruwanka a ciki fa in sa'adahu alqadaru wa tulul umri idan Allah ya kaddara kuma Allah ya taimake ka ya kaddara maka haka kuma tsawon rayuwa <clears throat> ya kai ka ga sanda ya kamata ka kai ala tabahuri fihi fa zaka Allah ya kaddara ka goge ka zama kogi a wannan fannin to kaga an ciri ba haka wa illa in kuma Allah bai kaddara ka zama masani a kan shi ba faqad istafa da minhu to ka dai samu rabanka ma yakhruju bihi min adawatil jihar, wanda sakamakon abin da ka samu ka fita daga bakin ciki da gaba da kiyaya ta jahilci bi zalikal ilm da wannan ilimin domin da ilimin da baka san shi ba al-insanu adu ma jahila shine zaka ga kana suka shi kana cewa kar a koya kar a je a koya saboda kai baka iya ba amma in ya zama kowane ilimi kana da nasibi a cikin sa zaka samu zaman lafiya da ilimin zaman lafiya da masu ilimin kuma zaka iya dan yin abin da bai taka kara ya karya ba na bayani ko tattaunawa a cikin ilimin ba tare da an samu matsala da kai ko ka haifar da matsala ba zaka ga wani malami ga abin da ya iya yana karantarwa idan an ce za a je a koyi wani abu kuma sai ya kama fada ya kama masifa ya ce kar a je a koya wannan abun ai ba daidai ba ne me yasa saboda karin magana da Laraba suke cewa al'insanu adu ma jahila dan adam yana gaba kullun da abin da bai sani ba Allah ka tsare mu ويعتني من كل فن بالأهم فالأهم ولا يغفلن عن العمل الذي هو bil بالعلم Zai zama yana kokarin kowane fanni na ilimi ya duba wanne ne mafi muhimmanci sannan wanda yake biye da shi a muhimmanci sannan wanda yake biye da shi kamar yadda aka ji alkur'ani sannan hadisi sannan fiqh sannan sauran ilmomi na larabci da sauransu haka a jere a jere yana bin su ɗaya bayan ɗaya mataki bayan mataki yana koyan su a bisa yadda ya dace kai ya gabatar da ilimin da muhimmancin shi bai kai na ɗayan ba haka dai haka dai haka dai yace wala yaghfulanna anil amali kar kuma ka sake ka yi wasa da aiki da ilimi allazi huwa al-maqsud bil ilmi wanda aikin shine asalin manufar to nan gizo yake saka ilimi sai an yi aiki da shi aikin nan shine zakkata malaman farko duk abin da ya koya sai an yi aiki da shi imam ahmad ibn hanbal hatta da ya karanta hadisi cewa an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaho ya bai wa mai kahon kaza shi ma sai da je aka mishi kaho shi ma ya bada irin wannan kudin saboda tsabara yin aiki da ilimi duk abin da ka karanta ya inganta na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kokari ka aiki da shi da abin da qur'ani ya umurce ka da shi na ayyukan kirki na biyayya iyaye sallar dare sadaka hakuri kyauta sanin ya kamata girmama makwabta yi kokari ka aiki da shi abinda Qur'ani ya maka umarni da shi na ibadoji sallah azumi da sauransu yi kokari ka ga ka tsaye da su ka kula da su yi kokari ka ka tsaye da waɗannan ibadoji abinda Qur'ani ya hani na barna yi kokari ka ka bar su haka da hadisin da ka karanta yake da wani fa'ida ta ilimi fa'ida ta aiki to yi kokari ka ga kayi aiki da wannan fa'idar ka ci moriyarta wannan na farko zai sa ilimin ya zauna a kwakwalwarka duk abin da kake aiki da shi baka manta asalin hujjarsa zaka zama ka san hujjar shi kuma kana yi kuma ka dinga yi kokari ka sanya ikhlasi a cikin aikin ka zama dan Allah kake ba wai kana aiki da hadisan da ka sani da ayoyin da ka sani bane dan ka ba wani haushi ko dan ka burge wani ko dan ka yi eh, jayayya da wasu A kai dai kana aiki da abin ka gwargwadon hali kuma ka nemi taimakon Allah kullun ka dinga sabunta niyyarka don Allah ya baka dace da gamdakatar rashin yin aiki da ilimi to zai taka a cikin fitina ba ‘yar kankanuwa ba domin daga cikin waɗanda za a fara hura wutan lahira da su ranar wuta ranar alkiyama wutar jahannama akwai waɗanda suka san ilimi da ba sa aiki da shi wannan yana daga cikin bala'o'i da suke jiran mutumin da ya ilimi wanda baya aiki da shi da haka yi kokari ka ga cewa ilimin da kai kana aiki da shi don ka samu tsira duniya da lahira Allah ubangiji ya samu dace Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma ka bamu ah, wato ƙwarin gwiwa yin aiki da abin da muka sani Allah kar ka mantar da mu ilmomin mu na addini da sauran ilmomi Allah ka sa mu amfani kanmu da su mu kuma amfani ƴan uwanmu musulmi Allah ubangiji ka gafarta ma malaman mu da suka shuɗe da waɗanda suke raye Allah ka sa albarka a rayuwarsu Allah ka saka musu alkhairi Allah kuma ka sa mu ma mu cika da imani saboda ƙurewar lokaci za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته